hukumar zaɓe ta najeriya ta ƙara jaddada matsayinta cewar ba gudu ba ja da baya tilas ne za amfani da na'urar nan mai tantance masu kada ƙuri'a a zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisunsu da za a yi a sassa daban-daban na najeriya haka ma hukumar ta ba da umarni ga dukkan wakilanta na jihohi cewa a tabbatar da an bi ka'ida da dokokin da ke rubuce a tsare-tsaren da za a amfani da su a zaɓen da za a yi kamar dai yadda hajji amina zakari daya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe ta ƙasa take bayyana min a da na da ita abuja inda ta amsa tambayoyi akan muhimman abubuwan da suka shafi zaɓen da za a yi da kuma wanda ya faru a baya babu wani bambanci takamaimai fiye da lokacin zaben shugaban kasa mun dan saki an yi amfani da wani abin da ake cewa manual accreditation wanda da din su ta yi ba wannan na'ura ba ta yi amfani ba mun ce za su iya maza maza su yi yadda aka saba zaɓe a kalli mutum a kalli hoton mutum a tantance shi to amma yanzu mun da ce sai da card reader din nan dama tun tsarin zaben mu haka ne sai da card kuma idan ba sai aiki ba wani abu ya samu ba mu iya canja ta ba mun ce kashe gari a dawo a yi sabiran lahadi to a haka yanzu muka dawo muka tsaya. Shin wannan shawara ta biyo bayan watakila kun gano cewa ba na'urorin ne suka hana a yi zaɓe ko amfani da wannan kadirida ba kamar tsare-tsaren magudi ne ya sanya aka ke amfani da su tun farko a wurare daban-daban na Najeriya kenan? A to ba zama mu tantance magudi ba amma akwai wasu matsaloli da suka samu a bisa ajizancin dan adam wanda an gaya musu yadda za su a tabbatar kadi da nan ta aiki kamar camp camp da muke na yara rock center mun ce da daddaren nan a kunna ta a tabbatar tana da caji kuma ta yi roaming ta shirya kanta amma wasu ba su yi ba sai lokacin zaɓe kurin suka fitar suka ba yara suka je field saboda haka bata kamo service yadda za ta fara aiki ba tana amfani ne kamar waya to wasu wani lokacin kuma wasu kudan suna ganin gajen haƙuri mutane suka dame su suka ruɗa su sai suka sai suka kasa amfani da ita wani kuma lokacin yaran da suka koyi aiki da ita ba su ne suka cimma ita ba ranar zaben to waɗanda kuka gano akwai ajizanci na mutum da waɗanda aka gano watakila da gangan aka yi domin a yi lalata ta tsare-tsaren zaɓe akwai kawo yanzu wani mataki ladabtarwa da kuka ɗauka akan waɗansu jami'an naku wanda aka damƙa wannan amana amma suka ci. To har yanzu dai ba mu ga wani takamaimai wanda aka kama a game da haka ba. To wannan kwamishiniya taku ta jihar Rivers wanda aka ce ta dan samu matsala da sha'anin tsare-tsaren zaɓe shin an ce an yi wani mitin da ita a nan a Abuja shin akwai wani matsayi da aka ɗauka a kanta ko kuwa ta ci gaba da aikinta ko kuwa an canja ta? To gaskiya ne ba zan iya bada bayani akan haka ba saboda an yi wannan dogon hutu kuma har yanzu ban ji me ya gudana ba. Amma an yi mitin da ita kuma ta kawo abubuwan da ya kamata ta kawo da kuma masu mahimmanci wanda za su tabbatar da ta ko ba ta ba to a nan na tsaya dai. Hajiya Amina Zakari kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke da hedikwata Abuja a tattauna da na da ita a Abuja. a yanzu dai an dukufa a tabbatar da cewa na'urar nan mai tantanke waɗanda za su kada ƙuri'ar ta yi aiki kuma an yi amfani da ita a duk zaɓen da za a yi a najeriya ganin irin muhimmancin da ya kawo wurin inganta zaɓe da tabbatar da cewa an rage magudi da rashin gaskiya a aikin umar faruk musa amurka a abuja najeriya